قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون kace ya kai wannan manzo ku bani labari idan azabar Allah ta zo muku babu shiri ba tare da sanin ku ba ko ta zo muku a fili ido da ido ba wanda za a kama da wannan azaba sai a zalumi, saboda kafircewa Allah da ƙareta manzanninsa